lura da matsayin da kasar amurka take da shi a duniya saboda jajircewarta wajen takawa kasashen da ke kaucewa dokokin kasa da kasa burki ya sa jama'a nuna adawa da matakin shugaba donald trump na hanawa 'ya'yan wasu kasashe bakwai na musulmi shiga cikin kasar ta amurka saboda zarginsu da aikata ta'addanci shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ta kodayo alhaji mustapha kadi umani ya ce sabon shugaban na amurka ya fara fice gona da iri domin a ra'ayinsa kasar amurka ba amurkawa kawai ne ke da 'yancin morarta ba hasali idan aka bi salsala da jibin goshin afirkawa aka gina wannan ƙasa. donald trump ya fara huce gona da iri don in kana shugaban amurka to manta nauyin sauran ƙasashe da a bisa kanka wata ba ta rayuwa sai da wata to domin haka waɗansu matakin nan da ya ɗoka muna ƙara sanya kira gare shi wato ja da baya ba tsoro ne ba ko da ke shi yana kare 'yan amurka kai ya mance amurka yau ba ita kaɗai bace a cikin duniya da kwai sauran ƙasashe waɗanda su ma suna da inci yau in amurka ta samu wannan matsayi wanda take rike da shi to domin an zo an kwashi 'yan afirka ne sun je sun yi bauta amurka sun sa amurka ta yi arziki to kenan kasu manta da mutanen afirka suna da suma alhaki a amurka mutanen aziya suna da alhaki a amurka hujjar eh, yaƙi da ta'addanci ko kuma kiyaye wa ƙasar amurka hare-haren 'yan ta'adda ba za ta bata da ƙarfin da zai sa shi ya ɗauki matakan hana wa baƙi zuwa ƙasar ba to shi baƙin haure ne yake magudu kawa mexicawa da sauran ƙasashe suna zuwa amurka kuma suna neman kuɗi suna samun kuɗaɗe kuma suna kuma a kasashen nasu wannan abu shine an na harko da ya tura shi cewa to yanzu in yana son ya yaƙi da ta'addanci to sai an kori musulmi wannan ko a ganin mu babban kuskure ne ga shugaba yau ko karamar ƙasa ta ce za ta yi irin wannan abu a cikin duniyar da ake son a kare hakin ɗan adam da al'umma gaba ɗaya wannan ya zama sakin hanya. A sakamakon yadda yake kallon munin wannan mataki na Donald Trump jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi ya buƙaci shugabanni da magoya bayan jam'iyyar Republican su takawa shugaban na Amurka birki domin cire masa dukkan wani tunanin shirin bullo da wasu matakan da ka iya bata zamantakewa tsakanin al'ummomin duniya. Na ji ai tsohon shugaba ma ba a ma daɗe ba ya hutu ya yi firici abin da yake ba daidai ba ne to ya kamata a ce a samu cikin 'yan fartin nashi wanda ya kamata su taka mai birki Tun da shi shi yake kamar shi ne Trump dai da ɗan wannan gidan nashi ya haye yana faɗin abin da yake so a shi ne gaban shugaban Amurka kuma Amurka tana da rawa da take taka a zaman lahiya a duniya ba shi ne bai kamata ya zo ya rika hura wuta bai tsaya ya yi lissahi ƙasa amurka ce ke mulki ƙasa amurka ce man majalisar duniya a can take sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger